ruwan bama-bamai da ake yi a jihar zamfara gaskiya ne yana kassara yawancin su 'yan bindiga to kuma dole ne ka samu matsuwa irin haka nan ya biɗi mafita to amma kuma kar ka manta cewa mu ma akwai namu muna da namu waɗanda suke cikin ƙasanmu to kuma a kowane lokaci yawanci suna shiga zamfara suna shiga katsina suna ɓanna har zuwa kebe duk da matakan da ita jihar Zamfara ta ɗauka, ai in baka manta ba ba a yi kwana uku ita kuma Sokoto ta ɗauki waɗannan matakai irin waɗannan na Zamfara ɗin. Abin da dai bambanci shine mu mun daza namu ne a kan bododi a kan iyakokinmu da muke da su Zamfara da Kebbi da Nijar don kar su shigo mana. To na fi da irin ɗauki ɗaya da kuma shiga wasu gurare waɗanda suke gehen eh, su jami'an tsaro ba su kai wurin ba. To wani mataki kuke ɗauka na ganin cewa 'yan bindigar ba su kwarara zuwa cikin jihar ku ba? Ƙananan hukumomi guda goma sha uku da suka yi iyaka da zamfara da katsina da kebbi da Nijar duk mun ɗauki waɗannan matakan na tabbatar da cewa ba mai shiga ba mai hita. Sannan ƙari da ƙarawa jiya jiya ba da daɗewa ba saboda ƙarancin jami'an tsaro mai girma gwamna sai da ya ba yan bangan mu na Sokoto mota mota Hilux guda goma aka ba su sannan ya ba su mashinunnuka guda ɗari biyar aka kuma ba su uniform cikakku don su tsatsare irin waɗannan guraren inda jami'an tsaro ba su kai ba su kuma sai su tsatsare su don dai mu tabbatar mun kare su mun hana su shigowa cikin ƙasar mu ta sakwato. Rakaɗe a matsayinka na masani sha'anin tsaro Ya kake kallon wannan matakin da ita gwamnati take ɗauka na kai farmaki a jihar Zamfara wadda kowa ya sani cewa kamar ita ce tsakiya. Tsari ne mai kyau amma kuma yana tattare da kurara. Saboda duk matsala wadda ta shahi Zamfara, Katsina, Sokoto, Kebbi, Niger da Kaduna. Ya kamata in za a ɗauki irin matakan da za ake ɗauka Zamfara, a ɗauke su bai guda lokaci guda a ce wa'annan matakan an ɗauke su a lokaci guda an samu isassun jami'an tsaro na ƙasa da na sama an ɗauke matakan na lokaci guda don a hana kowane shiga ko ina don aka ɗauka kuma muka yi magana da su jami'an tsaro na Nijar da suka datsa waccan mahitar to kaga sai a rutsa da su gaba ɗaya amma an matakan da aka ɗauka yanzu kaga za su kwarara su shiga Katsina za su shigo Sokoto za su shiga Kebbi za su shiga Niger za su shiga eh, Kaduna saboda haka dole ne gaban da ya kamata shine a ɗauke wannan matakan bai guda ga waɗannan jihohi gaba ɗaya.